kuma hizba da ke nan jihar kano da kuma hajiya hawa hussain ƙungiyar rajin kare haƙoƙin matasa da ƙananan yara a nan jihar kano magana dai da muke magana ce ta auratayya bisa ga irin wannan doka da ake ƙoƙarin a bijiro malam a gurguje mu duba maganar baiko to da yadda zai sa a canza shi kuma dai matsayin shi ma aure baki daya amma dai a gurguje malam saboda ka ba lokaci wanda ya nemi auren macen da aka yi wa shafi na biyu lamba ta tara wanda ya nemi auren macen da aka yi wa baiko yana sani to ya aikata laifi kuma alkali zai ladabtar da shi da horo da bai gaza bulala ashirin ko tare da bata gaza dubu goma ko ɗauri da bai gaza wata uku ba ko a haɗa masa duka idan aka tabbatar wani mai nema ya fito bayan an yi baiko amma kafin fasawa ta tabbata daga wancan sannan aka ɗaura masa aure da mai nema na biyun to walihin matar ya aikata laifi kuma alkali zai yi masa horo da bai gaza bulala talatin ko tare da bata gaza dubu ashirin ko ɗauri da bai gaza wata uku ba duk wannan matsala ga baki ɗaya ba matsala ɗauri da duka da tara ba ce matsala ce ta maganar kafin mu kai ga magana kafin magana yi hukunci mm. mu dawo kan maganar warware waɗannan abuwa biyu da har zai kawo ai hukunci sai mu kalli warwarewa da aka ce in an warware to warwarewa ya waje ba ko bai cancanta a warware ba to shi abin da ake kira warwarewa abin da ya kamata a sa a nan wanda ya daidai da fuka haɗu duk wanda ya zo ya nemi auren matar da aka yi mata baiko yana sani da an mata baiko ba rafasa akai ba ba rafasa akai ba don wani iyayen ne za su rufe ka akwai waɗanda za su bawa mutum goma ishirin dama su shigo saboda suna laliban kullum wa zai ka wani abin duniya yawa suna neman wanda ya fi tsoka sannan akwai kuma lokacin da shi kuma uban zai yi baiko da wani sai ta bayyana wanda yau baikon fasiki ne ya ɓoye masa wani abu san haka zai nemi badi zai nemi canji amma an ce ai bincike yi shi sa aka gama ba a saka wannan binciken ba ai shine binciken da muke so a saka wanda shine abubuwa da na faɗa guda shida da ya kamata su gabaci aure wanda ba su shigo nan ba wanda kuma a nan ne ya kamata a tsananta waɗannan abubuwa guda shida na ce na farko a gyara harka zancen ma kamar anan an ce duk abin da al'ada ta yadda neman aure ne an yadda da shi to wani mai yadda da wannan ba zuwa zance da ake da daddare a cikin duhu da 'yan mata a cire shi don na taɓa kawo wannan cewa ya kamata hukumar hizba za ta hana zancen dare da zancen da babu kowa a gurin duk wanda zai nemi auren ka farko kafin ya mata magana ya fara neman izinin mahaifinta ai abin da ke kawo gosulo kenan akan yarinya daya dama wannan zamani malam ai ai doka muke so zami mu gyara wanda ya za a gyara ta malam yawa yadda za a gyara wannan da bulala da hukuncin da ya kan wanda ai shine sai kai wannan lissafin cewa shi uba ya zama cewa in ta bayyana wanda ya wa baiko da yarinya fasiki ne ya canza a nan ba za a tuhume shi ba amma idan ya tabbatar wannan da ya canza <laughs> mutumin kirki ne ya cancanci aure ya zo ya canza wani da gangan to ya aikata laifi hukuncin da za a yi masa ya dace kamar da wannan a ta yawa dattijo ne wani waliyin da kake gani a nan shekararsa casa'in ko ba masu ana dukan tsofaffi ai so muke a kawo sauki kuma wanda aka dake shi akan yasa an ƙara rikita harka akwai zabi na tara kamar yadda dukan ta ce ai tara ka kyala magana ta taron ma ba kuɗi za ka karɓa wata kila sadakin yamma bai kai dubu ashirin kuma an ce biya dubu ashirin misali wannan kaidin cewa ainihin idan aka zo neman auren yakka wanda ya cancanta bayan bincike don idan wancan hukuncin da muka faɗa biyar suka gabata to ba ma za a kai wannan gurin ba na farko an gyara harka aure ba a nemi auren yakka ba sai da aka sanar maka na biyu an zo an yi zance akan ka'ida na biyu ya je santa ta koyar da aure na uku an tabbatar an ba shi horo na hudu ya je likita ya ba shi takarda cewa yana da lafiya lafiyarsa mm. to a nan ne za a yi doka mai tsanani mm. duk likitan da ya ba wa mutum shaida kamar da ake ba da yellow card 200 a airport ya zo ya ba mutum shaida yana da lafiya bai da ciwon da zai abu kuma ta bayyana yana da ciwon to duk ciwon da aka sa yarinyar dattan nan ne zai dauki nauyi to ita da ciwon ciwon ita ma sai an kai ta asibiti sai an kai ta asibiti wannan kaga anan gurin sun sa shi a matsayin mustahabi amma mu mun ce tilas ne a tantance lafiyar ma'aurata kafin a yi aure ba zai yi a ce a ɗaura auren yarinya ba tare da an je asibiti ba amma a nan dokar sai suka ce idan ɗaya daga cikin ma'aurata ya nemi a je a yi binciken lafiya to a yi mun muka ce a mu a mu ba ba zaɓi ba ne tilas ne to ai jiya ga mata ta sa kan wannan ita to ai kano ma ya kamata a ce su ma sun sa shi tilas to wannan ne a wannan karan da kila ta makara ita jigawa ah, eh gaskiya ta makara <laughs> domin mu a hisba mun ce ya zama binciken don wani ciwon shi kansa mai ciwon baya sani yanzu da yawa da muka zo auren ne da muka tantance ka san masu HIV da masu ciki mun ga masu ciki da yawa ko wani yarinya da ake ta magana ta haihu ai abin nan din da muka yi mun same ta da cikin 20 muka samu da ɗaya masu ciki to amma ba a yi auren ba ba a cire ta ba kuma bayan wata bakwai wannan wata bakwai da ta samu da cikin ya girma har ya isa haihuwa kuma kaga anan bayar da za uwa ta ce bata san da wannan cikin ba to ba a shigo da magana wannan ba sannan 'ya'yan shegu waɗanda ake zubawa akan titi ba faɗi makomarsu ba mafi yawa a bayan shi ake in muna ga yayi daidai na bayan to mu faɗe shi a ciki duk yarinyar da aka wa ciki wanda ya mata cikin kaga ba shi da komai mm. an bashi ya wuce amma akwai mazhabobi da malaman da suke ga tunda da shi watakila ai yaudara ta yi ko talaucin ta ya amfani da shi ko rashin ko wata dama ya samu ya mata ciki kuma sai aka ce shi ita ce za ta je ta yi wahala da ɗa to ya kamata mu duba wannan mun tafi a hakan ko ko ya za'i sannan me makoma yaron a cikin al'umma in an samu irin waɗannan yaran me makoma sannan idan kuma aka samu wannan to sannan bayan wannan shaida ta an nemi izinin mahaifi an je an yi zance akan ka'ida an je santa ta koyan ilimi an je likita ya bada shaidar lafiya to sai kuma an tabbatar da mutum biyu sun bada shaida akan mutumin kirki ne kuma yana da sana'a wanda idan aka bi ka'ida wannan ma doka ba lallai ma a samu yawa idan yana da sana'a ko mutum biyu suka ce mutumin kirki ne kuma za a gaya su mutum biyun nan anan za a ce duk mutumin da ka ba da shaida akan mutumin kirki ne akan haka aure in ta bayyana to in ta bayyana aka akasin haka ko mahaifinka ne ko ɗan uwanka ne za a hukunta ka domin annabi sallallahu alaihi wasallam ai akwai matar da ta zo neman aure sahabbai ne amma annabi ce kacce auri wannan yana da duka ne. ai kaga da za a boye illa annabi ba ta zabi yana duka sannan a wajen hauka da aka kacewa cewa ba kamata a ce magana hauka ba duk mutumin da zai aurar da yarsa tana da wani ciwo wajibi ne ya bayyana wanda zai aure ta ya aura da saninsa ya aura da saninsa idan uba ya ɓoye wani aibi na yarsa wanda kuma aibin zai iya bayyana ya zama ya cutar da miji to idan aka yi aure in za a fasa auren duk abin da mijin ya kashe wannan wanda ya ɓoye masa aibin ne zai biya a duba batun sharaɗi shi ma an kawo maganar sharaɗi to sharaɗi shi ba a zuba shi da yawa a nan ba amma mu daga cikin abu na shida da ban faɗa ba shine a tambayi mijin ko matar kafin a ɗaura auren nan akwai mai sharaɗi a cikin ku sai ta ce ni na fara karatu a university zan yadda ne aure amma da sharaɗi zai banni na ci gaba da karatu na kuma shi zai ɗauki nauyin auren idan ya yadda za'i in ya yadda a ɗaura aure akan haka to in aka ɗaura bayan an an yi aure sai kuma ya hana ta karatu kaga za ta kai kara kotu alkali ya tilasta shi ta je makaranta haka magana domin ya karba haka magana aiki kila haka magana aiki idan misali yake malam nuna hukunci kuma ya kamata a ce sai a hukunta ai shine sai a duba a ga meye zai fi tsawatar saboda shi irin wannan hukuncin da babu shi a shari'a kana duba abin da zai fi tsawatar da mutum wasu suka ce auren ma kusan ya haramta za a iya raba shi ba za a raba ba tilasta shi za a yi sai ta yi abin da ya ɗauki sharaɗin kama idan ya dage ya ce bai yadda ita kuma ta dage ya rubuta ya yadda ai akan ya rubuta hmm. kuma yanzu ya ce ya fasa idan ya kawo wani dalili wanda ya ci karo da wannan sharaɗin kawai misali sai ya ce fita aikin da take ya ga ta yi alaƙa da wani darakta a wajen aikinsu kuma ya fara zargin wata mu'amala mummuna ta shiga kaga nan sai alƙali wannan bai raba aure dan hizba a'a akan yi wannan furucin bai raba ba bai raba ba ina ina irin wannan furucin yake raba aure inda yake raba aure ko mutum cayi ya ga matarsa tana zina tuni a ya aure bai mutu ba saman labari a shi sa nake gaya maka jahilci ya fi yawa a cikin abin bai mutu ba abin da za a yi shine ko ya haƙura ya ja bakin sai rushe ce ya fi matakar ta sake ko kuma a je a yi li'ani sai an gama li'ani ya ce billahi lazi na rantse shahidtu billah na rantse da Allah na ganta tana zina da wani a lokaci kaza ya faɗa haka su hudu ya ce kuma in ƙarya nake mata la'ana Allah ta tabbata kai hmm. ita kuma ta ce nima na shaidar da Allah da Allah da Allah har so hudu bai ganni ina zina da wani ba wannan da ya faɗa in kuma ƙarya nake fushin Allah tabbata a kaina to in suka yi wannan sai alƙali ce to na raba auren ku har abada kuma alaka hudu ta yanke tsakanin ku idan ta haihu dan wannan babu nasaba tsakaninka da shi babu gado babu aure tsakaninku har abada ba za ka sake aurenta ba kuma nasaba ta tsinke tsakaninku mm-hmm. shi kenan sai an yi la'ani saboda abinda mutum zai faɗa game da matarsa uku ne ko dai ya ce ta yi tsarki ba mai mu'amala aure ba na ganta da ciki kaga tuhuma ne mm-hmm. ko na kama ta da wani na gansu ido da ido suna kaza ko kuma ya ce ina zarginta to waɗannan biyu su ne za a yi la'ani wannan na ukun da ce yana zargin ta wasu kawai sun ce a ji bulala tamanin. tunda ba shi wata tunda bai ba wata hujja mai karfi mm. sai a ji a bulala tamanin. Mm. amma malam saboda lokaci ba ina ganin zai kyautu mu shiga batun da yafi komai daukar hankali mm. akan batun nan batun cewa za a sa dokar hana aure ga wanda ba su da iko wanda kuma ana ganin akwai masu iko ma da suna da dama da za su yi wa iyalansu abin da ya kamata amma sai su tauye su ta wajen biyan bukatunsu wato wai za kultum fa'adilu in za ku yi magana ku yi adalci a cikin wannan littafi ba inda aka ce za a hana mutum ya aure babu shi ko ɗaya wanda ya faɗi wannan bai karanta ba to ya kamata yi shi sharaɗin ƙarin aure dama akwai shi a musulunci hmm. to shi ya kamata mu rubuta yanzu baka misali ƙasar maroko sun faɗi wani sharuɗa an ka duba kanun ɗinsu misali sai ta farko ta yadda kai yanzu mata ta ce da ka ƙara ko ba ba adin nan da ya tsufa sai an yi sai an ruwa na da ba kana zai ba shi furga mu rufe masa kofa misali ko bai rufe ba mu rufe masa su ta ci karo da na biyu sai in ba ta da lafiya na uku sai in za a yi musu gida daban-daban amma to to misali idan ka sa sharuɗa masu wahala suka yi wahala to abinda masu karin auren dama su ne middle din nan middle mai muke kiransu. su ƙasa masu talauci da yawa su da ba ruwansu da aure ko za su yi mahana su zami tunda ba su da hali akwai na can sama su ko ba sa yi masu arziki kamar yanzu aina gaya mai martaba sarki na ce mafi yawa masu arziki da manyan manyan ma'aikatan gwamnati da manyan 'yan siyasa ka faro tun daga sama ma misali lamba ɗaya zuwa ƙasa mm. duk wanda yake da hali waɗannan suna da halin da za su iya yin mata hudu da yaya hamsin don Allah ba su arziki amma mafi su suka fi gudun auren ba sa yi yawanci ɗaiɗai ne da su to to su duk in mafi yawa katin katin gidaje mafi yawa mata ɗaiɗai ne a ciki to ai malam wani yana da damar amma sai tauye hakkin iyalin ta fuskar ba sa abinci da mm. ɗaukar ɗauki ashe ka gaba matsalar dama ba ce mm. matsala ce ta sana'a da zuciya da kyan hali mm. ni na ga wanda ya ɗauki rigarsa ya kai kasuwa ya siyar domin ya ba matarsa abinci kuka take matar saboda mijin ta shiga rashin lafiya ya rasa me zai kama saboda tausayi da kauna ya siyar dan ya bata lafiya eh kaga wannan irin wannan ai shi ko bai da koko wala zan bashi mata domin na san yana da zuciyar da in yana da hali zai mata akwai kuma masu arzikin da muke ta rigima da su sun kaurace wa matan suna dukan su kuma suna ga tunda magana ce ta kuɗi yasa muke so a cire kalmar kuɗi ko arziki a wajen ƙarin aure in kai wannan ka ba masu aure saki dama wanda yau zai kashe miliyan ɗaya auro ta gobe ya wurgar jibi a wurgar kaza kala ba kuɗi ne kaɗai ba a da ba ma a kallon kuɗin ka wajen aure mutunci na gaba ake duba da daraja na gashi ana magana za a yi wannan taro ranar lahadi dan a baje koli a irin waɗannan ai za mu ji na Za mu za a yi za ka tabbas za ka ba da kasida zan dai jagoranci kasida guda biyu da za a gabatar a ci akai za ka ba da kasida a ba haka ba ne domin asali suka faɗi Dr. Bashir Ali da ya zo guri na caye in ba in yi zaɓin ɗayan biyu imma in ba da takarda wa imma in ciyaman na takardu guda biyu da datta mu'azzam da datta kabiru fa za su gabatar a kan tantance shekaru kafin aure na ce to a sani ciyaman din amma ni na so a ra'ayina hmm. da masu saurare hmm. yadda kake tafiya da waɗannan abubuwa ni ba ja ka da shi ba a'a ai fahimta ce ai ai ai ai kalmar da zan yi amfani kalmar da zan yi amfani yanzu da ra'ayi doka almajiri ai ana muka hira da kai da aka yi doka almajirai wa aka kawo aiwatar da ita amma na ga akwai abubuwa guda biyu da na rubuta a doka ɗaya ne kawai ke aiki ɗaya baya aiki na kaman almajiran ne kawai ke aiki amma na waɗanda suka cancanci barasu ta larura ce a ba su jari a aje su a gida a koya musu a ba su abin nan shi ya tsaya bai ai dokan ma ta tsaya ita ma to to ka gani to ko ka kawo mutum ka buka tantance shi ka tabbatar wannan mutum don wanda ta sa yake bara mm. misali yana bara ne saboda ba don ganganci ba ba don yana sana'a ba ba don yana da aikin yi ba ba ma shi da kowa kuma ya alkawarin za a ba shi jari misali zai daina a waɗannan aikamata ya ga masa kashe ana ta lokaci a daga karshe ne malam Ɗazi ya yi wata magana akan kan dokar hukuncin nan da za a yi wa wanda ya yi yanayi nema cikin nema aka ce dubu ashirin ka ce watakila wata yarinyar ma kudinta sadakinta bai kai dubu ashirin ba mm. ne ina da ja akan wannan al'amarin a ce yarinya ki ce laki ja eh. hukumar shari'a ta jihar Kano mm. cikin kalanda da take eh. bugawa a mazhabin eh. malikiya sun ce mafi karancin sadaki saboda mm. tashin dala ya koma dubu goma sha takwas amma sha tara eh. to amma sadaki in duk garin nan naki duk mm. kano mm. taki ce kika ce aka ce an baki sadaki mm. babu matsala eh. to ai shi ne malam eh, malam a ah, akwai yara waɗanda za su ga wanda suka ƙi cika ka'idoji na aure na wanda malam ya ce a samu ilimi na addini da na zamani na zamantakewa yadda za ta kula da tarbiyyar gidanta amma sai a ba su mafi karancin sadaki kuma a haɗa su da mijin da ba zai iya yi musu komai na mu'amalar aure ciyarwa shayarwa da komai da komai laifin wane ne da nake da nake laifin wane wannan eh, to laifin al'umma ne da iyaye da suka haɗa kansu yaran ko iya suka haɗa su to ni dai gaskiya ina ganin a sa wannan a cikin doka cewar gaskiya yarinya in ta gama secondary school ta kuma yi ta kuma yi karatun addini tana da gurgurdan kala irin addini kada a bata jahilin namiji kuma kada a bata mafi a kasa da abinda hukumar zakka da ofisi ta ta saka akan maganar sadaki gaskiya magana ta gaskiya ana samun madadin wannan manyan baki namu Sheikh Aminu Ibrahim Daura kuma janar na Hizba da Hajiya Hawwa Hussein muna matukar godiya kwarai da gaske da an saga ya tamu Allah da na jin da shi ko nan gaba tun da doka ce amma da yi a wannan satin ban gama da wannan magana ba mu shakka ai ba mu zo mu warware da na an daidaita an ta ba ta ta yawa karbi kaza ba ya la dole ne za mu da yato malam bashir ya zo ya sake ga mana aka warware magana tun da za a yi taro amma dai amma dai amma dai kai ba za ka da awa ba za ka da awa in ban dawo ba ai ba a warware da awa ba za ka da awa yawa an samu matsala abokin aiki salisu ban fahimta ke fata da Babu da Abubakar da ke sallafa an zaza Indiya Muhammad Nau mm. da sauran wanda suke ke kafi da wanda suke ba su goyon an jima kaɗan ya da a gidan da salamu alaikum.